ko da yake har yanzu hukumomin jamhuriyar ta Nijar ba su fito suka ce uffan ba kan batun na sake sabanta wani sansanin sojan kasar Amurka da ta ce za ta girke sojojinta arewacin kasar ta Nijar ba. Kafafen yada labarun kasar Amerika dai da ma wasu sauran kasashen duniya na ambaton sake sabanta wani sansanin sojan Amerika daga birnin Yamai zuwa yankin Agadez da ke arewacin kasar ta jamhuriyar Nijar. Duk kokarin dai da na yi domin jin ta bakin bangaren hukumomin tsaro kan wannan batun abin ya ci tura domin da na tuntubi ministan tsaron kasar ta Nijar Malam Karijo Mamadu na tarar da wayarsa tana rufe inda na bar masa sakon karta kwana na SMS wanda kawo yanzu da nake hada wannan rahoto ba wani martanin da na samu daga shi ministan. To amma sai dai tuni bangarorin kungiyoyin fararen hular da ke kare haƙƙin ɗan adam da ke yankin na agada sun fara tofa albarkacin bakin su kan samar da wannan sabon sansanin sojan na Amerika yankin nasu. Malam Ahmed Wagayya wani jigo ne a cikin kungiyoyin fararen hula da ke ke yankin na agadez to wannan maganan ba karya ba ce tunda yau da sanin kowa uh, band sahilo sahariyan inda eh, ake ce ma kasar sahara inda da kwa dezer eh, akwai mutane wanda ya zamanto ba su da talakawa da kasashe hankali ba wanda ake ce ma alkaida shine kawo dalilan da turawa na amurka da da faransa suna cikin jihar ta agadis abinda ya zamanto yau wasu sun kai wajen shekara guda kuma eh, ana ta kafa eh, ana ta yi gine-gine na filin jirgi da mazamni wanda zai zamanto su zo sa kama kasar Nijar tsaro. Don a cikin farko farkon shekarar bara ne hukumomin kasar ta Nijar suka aminta zaman dakarun tsaron kasashen yamma cikin su har da na kasar Amerika inda kawo yanzu rahotanni suka ce sama da sojojin Amerika 120 ne ke girke a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar domin kare kasar ta Nijar da sauran wasu kasashen Sahel da Sahara masu fama da ayyukan ta'addanci. A cewar Malam Ahmed Wagayya ayyukan da sojojin suke yi suna da matukar mahimmanci. A nan cikin kasar mu Nijar babu inda an kai babbar banna wadda ta wuce ta agadis. wadda eh, alkaida ta zo har cikin eh, zuccan agadas ta buga kenan yau sojan amurka da na faransa inda za su tare mu waɗannan eh, mugayen mutane mugayen hali kasar ah, jihar agadas za ta amincewa da su saboda suna da kayan aiki sun yi kasashe na afirka duka suna da kayan aiki za su mu marhaban su mu yi marhaba da su nijar da ya zagaye take da kasashen da ke fama da tashe-tashen hankula inda 'yan ta'adda da masu tsatsauran ra'ayin addini suka yi wa kasashen kawanya kasashen da kasar Amurka ta ce ta ƙudar aniyar su domin ganin ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a duniya. Samun sansanin sojan dai da ƙasar Amurka ta yi a jamhuriyar Nijar na shan suka ga wasu 'yan ƙungiyoyin fararen hula da ma masu fafatakar kare haƙƙin ɗan adam inda wasu ke gani tamkar yin hakan yana da wata manufa. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. thank you